Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum sarfil hashin gumal ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake da shirin mu na hantsi. A yau rana Alhamis 26 ga watan Oktoba na shekarar 2023. cikin shirin za ku ji cewa hukumar 'yan sandan farin kaya ta najeriya dss ta saki tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci abdulrashid bawa bayan tsare shi na tsawon kwanaki 134 hawa kuma za mu duba batun shahararriyar wata etikat da labarin ta ya yaɗu a yanar gizo don cewa an kori ta makaranta saboda tiktok sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda filomin bar mai shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko labaran duniya masu raro, assalamu alaikum da fatan ana shan hanci lafiya ga cikakkun labaran duniya an zaɓi ɗan majalisar wakilan amurka mike johnson a matsayin kakakin majalisar amurka a jiya laraba wanda hakan ya kawo ƙarshen yunkurin 'yan majalisar na tsawon kwanaki 22 na ganin an cike ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin amurka yanzu shine na biyu cikin jerin mutanen da za su iya mulkin ƙasar. duk 'yan Democrats da ke majalisar wakilai su biyu da tara sun zaɓi shugaban marasa rinjaye hakim justice johnson wanda yake wakiltar jihar louisiana da ke kudancin ƙasar ya nemi 'yan republicans baiwa shugaba donald trump goyon baya wajen murɗe sakamakon zaben 2020 an bayyana cewa mutumin da aka alakanta shi da kisar mutane a main mai ba da horo ne akan bindigogi wanda sojoji suka ba shi horo sannan an kwantar da shi a asibitin masu taɓin hankali ba da jimawa ba a bisa sanarwar da aka wallafa a wata mujallar 'yan sanda shugaban amurka joe biden a jiya laraba ya fito ya yi furuci akan harin ramuwar gayyar da isra'ila take kai wa falasɗinawa a yammacin gabar tekun jordan biyo bayan harin bazatar da hamas ta kai isra'ila sannan ya ce zai jaddada manufarsa ta tabbatar da cewa an cimma manufar kafa tsasashe biyu domin magance rikicin da aka yi gwamman shekaru ana yi tsakanin isra'ila da falastino biden ya ce hare-haren 'yan kama wuri zauna tamkar watsa fetur ne kan wutar da ke ci a gabas ta tsakiya tun bayan da hamas ta kai hari dole ne a kawo ƙarshen wannan faɗan wajibi ne a hukunta su ya kamata a daina hakan nan abinda biden ya faɗa kenan a farkon taron manema labaran tare da firaministan australia anthony albanese wanda ya kai ziyara fadar washington a wani labari mai alaƙa da wannan kuma duk da cewa ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin isra'ila da mayakan hamas a zirin gaza shugaba biden ya ayyana goyon bayan amurka kan wata bukata mai kamar wuya wato bukatar nan da amurka ta daɗe tana fatan a cimma ta kafa ƙasar isra'ila da ƙasar filistinu mai cin gashin kansa a wurin wani taron manema labarai da aka yi a fadar white house Biden ya ce bai kamata a kau da kai a game da bukatar 'yan Filistinu ba. Yahudawa da 'yan Filistinu duk sun cancanci su zauna tare cikin aminci, mutunci da zaman lafiya. Shugaban Amurkan ya ce hare-haren da 'yan kama wuri zauna masu tsatsauran ra'ayi suke kai wa 'yan Filistinu da ke zaune a yankunan yammacin gabar tekun Jordan, wanda Isra'ila ta mamaye ya razana shi. Ya ayyana hare-haren da watsawa wuta fetur. Kana ya ce 'yan kama wuri zauna suna kai hari kan falasdinawa a wuraren da suke da 'yancin zama biden ya kuma bayyana damuwa a game da makomar mutane 200 da aka yi garkuwa da su wanda aka yi imani cewa wasu daga cikinsu amurkawa ne waɗanda 'yan hamas suka yi garkuwa da su a harin bazatar da suka kai isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba to waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc in an jima kaɗan za mu kama sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda hukumar 'yan sandan farin kaya ta najeriya dss ta saki tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa abdulrashid bawa bayan tsare shi na tsawon kwanaki 134 sanadar shugaba Bola Ahmad Tinubu ya raɗa Ola dai a matsayin sabon shugaban hukumar EFCC bayan murabus ɗan bawa a lokacin da yake hannun DSS. Ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu ya Kaya. yan uwa sun yi dafifi suna murnar sako bawa wanda ke sanye da jamfa da hula ba kamar yadda yake shiga bakakin kaya a lokacin yana jagorantar hukumar efcc ba an sako Rashid Bawa wanda tsohon shugaba Buhari ya nada bayan kawar da Ibrahim Magu ba tare da gurfana gaban kotu ba. da yake ba a samu sanarwa ta bayani filla-filla kan yadda binciken ya kasance da irin bayanan sirri da aka samu ba za a jira a ga yadda rayuwar bawa za ta kasance a waje da madafun ikon kamawa da gurfanar da waɗanda ake tuhuma gaban kotu. Alhaji Rabi'u Gada na daga iyayen bawa wanda kuma ke kan gaba wajen ganin an sako shi. Da wanda ga ganin ya kulla mai da wanda ga ganin ya meye duk Allah ya gwada musu adadin ranar da dama alkawalin Allah baya tashi. Duk abin da ya kamata an yi an yi ba su ga wani abu gare shi ba. Ga Allah shi ga wani ke bawa ne kuma shi ga jarabta bawa ne. Wato da yanzu Abdulrashid bawa na gida kuna nan kuna ta murna kenan. yana gida ba wani abin nan ana murna sama da tunanin da baka sani ba bayanin da ake faɗa shi ne da kun ce za ku dau lauya ba kuma kai ga sa lauyan ba ma wannan abun ya faru ai a ba kai ba kai ka san na gaya ma idan ba a hadda shi ba mutanen Najeriya fa za su ɗauki mataki Allah ya ɗauki mataki ne tun ba a kai ga mutanen Najeriya sun ka ɗauki mataki ba kamar ta bayan fage ana cewa yana iya yiwa an samu wasu abubuwa ne kamar an daidaita da shi ne a zarge-zargen da ake yi masa kamar gwamnati ta samu ba ba wani daidaita ba wani daidaita yana nan lafiya kalau ba wani abu da lafiya kalau lafiya kalau in kana son in tura ma yanzu a whatsapp kawai da mutane ga abin sai in tura ma ga lauya barista Modibo Bakari wanda yake da masaniya kan binciken da aka yi bawa ya ce rashin bayanai tun farko da bai yi ba ya kawo jinkiri wa in ma sake shi ko gurfanar da shi gaban kotu a legal department nasu ba akwai mutane guda biyu wanda nake da abin da ke faruwa abdurashid da aka kira shi da ya ba da statement sai yana challenging su ina cewa ba su da hurumi ga fahimtar doka shi ba nan bai da kariya ta doka kowace iri zargi ake a kanka in baka rubuta bayanin ka ba ya za a san ko ka yadda da zargin ko baka yadda ba a DSS yanzu abin da suke yi sai su je su samu detention warrant sai a ajiye ka ya zama da umurnin kotu kake zama a hannun su. in ka zama sare su kuwa suna da the right to detain you until they are able to get extraction of information from you idan suka ce dalilin haka sun sake ka ko sun baka beli to da wani statement za su gurfa da kai a gaban kotu kamar bayanan da aka aka ta kan tsohon gwamnan babban banki Godwin emefile na cewa gwamnati na daidaitawa da shi don ya dawo da makudan kuɗin da ake zargin ya wawure da dukiyoyi da daman gaske. Duk da ministan shari'a Latif bemi ya ce ba haka lamarin yake ba, ba mu da wasu bayanai kan kadun bawa tun da ma ba ma je gaban kotu ba. Nasiru Adamu Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Bagai da Nasir Adamel Kaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha tara da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Laraba, jami'an yankin Herson a Ukraine sun ce wani harin sama da Rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin Barislav tare da kashe mutum ɗaya. sojojin saman ukraine sun ce makaman kariyar hare-haren saman sun kakkaɓo wasu jirage mara matuka sha ɗaya da rasha ta harbo cikin dare jami'ai a yankin ukraine sun ce wani harin rasha na jirgi mara matuki ya rusa gidaje a kusa da wata cibiyar kera makaman nukiliya ministan ma'aikatar makamashin ukraine ya sanar ta kafar telegram cewa harin na rasha ya faru ne daura da cibiyar makamashin nukiliya da ke helmenitsky tare da lalata tagogin gine-ginen da ke daura da cibiyar makamashin nukiliyan a ƙarshe gwamnan jihar california gavin newsom ya gana da shugaban china xi jinping ranar laraba a beijing wanda hakan ke ba da kwarin gwiwar cewa china da amurka za su iya aiki tare gabanin taron apec da za a yi a watan gobe a san francisco ana sa ran cewa zai da shugaban amurka joe biden za su gana a wurin babban taron tattalin arziki na asia pacific da za a yi a san francisco daga 11 zuwa 17 ga watan nuwamba ba a dai tabbatar da wannan zaman ba duk da cewa ana kyautata zaton cewa ziyarar da ministan harkokin wajen china wang yi yake shirin kawowa washington yau alhamis za ta share fagen tattaunawa tsakanin shugabannin amurka da na china bisa bayanan cctv wato kafar yada labarai mallakar gwamnatin china zi ya faɗa cikin hirar shi da newsom cewa ina fata ziyararka za ta haifar da fahimta tsakanin bangarori biyu sannan kuma za ta taimaka wajen faɗaɗa aiki tare tsakanin china da california china za ta inganta ci gaba mai ma'ana da za ta kai ga kulla dangantaka tsakanin china da amurka labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla wani batu da ya ja hankalin 'yan najeriya kwanan shine wata ɗaliba da aka kura daga makarantar nazarin kimiyya da ayyukan jinya da ungozo mata jihar kebbi da sunan cewa tana badala a dandalin sada zumunta na yanar gizo na tiktok to sai dai bayanan makarantar da ta fitar ya sha bamban da wanda yake yaduwa a yanar tiktok cewa an kore ta saboda tana tiktok Daga Kebbi Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Bayanai da hotunan wata yarinya mai suna Rahama Sa'idu sun karaɗe kafar sada zumunta ta Facebook a kwanan nan wanda aka ce an kora daga makarantar nazarin ayyukan jinya da unguwar ta jihar Kebbi saboda tana aikata ayyukan rashin kunya da rashin tarbiyya a kafar sada zumunta ta TikTok. na yi kokarin jin ta bakin wannan yarinyar da aka kora sai dai abin ya ci tura amma na yake cibe sun da wani faifan bidiyon ta da ke yawo a kafar sada zumunta ta tiktok duk ina ƙara ba da haƙuri an kore ni a makaranta ba wai jin daɗi na bane haka saboda ni ce ba a gidanmu mu ba masu ƙarfi ba ne ina da ƙannan shida abinda kawai yake na shi ne ina zan fara to sai dai bayanin da makaranta ta fitar ya sha bamban da zancen da ake yadawa a social media na cewa an kori rahama saboda nuna tsiraici da badala a kafar sada zumunta ta tiktok shugaban makarantar muhammad murtala musa ya ce yarinyar wadda ke karatun aikin ungozoma tun tana ajin farko na makarantar ta faɗi jarabawa aka bata wata shida ta gyara jarabawar ta ta yi wata shida ta gyara jarabawar inda ta wuce aji biyu a nan ma a zangon karatu na biyu ta faɗi jarabawa aka sake bata wata shida ta gyara jarabawar ta daga nan ba ƙara ganin ta ba har tsawon wata hudu ya ce matsalar ɗalibai biyu ne ta shafa kuma hukumar makaranta ta ba su takardar gargaɗi da tambaya akan cewa makaranta da suka yi har tsawon wata hudu. to ba ka'idar karatun mu kuma in kai sati uku ko rashin lafiya ka yi na sati uku to za a yi ma na wata shida to su kuma yanzu da bon semester ne sun ka kashe wata hudu ba su makaranta babu dalili sai aka ba su query letter duka sai suka ansa suka reply to query din sai aka sa musu ranar da za su zo su yi facing disciplinary committee a ita waccan aji da gaskiya ta zo ta facing amma ita rama ta zo ba suka sake bata sati guda suka sake kiranta cewa sun kira ta na farko ta zo ta a ba ta yi ba suka sake bata wani lokaci ta zo ta a biyarin kuma ta yi ba to a sakamakon haka sai suka bada badin cewa bisa ga wancan wata eh, hudu da ta yi bata makaranta sannan ga wanga kuma ishu na indiscipline disciplinary hmm. committee su kira ta su biyu sun ji a biya da sai suka sallame ta daga makaranta ita ma wancan din ita ma duka su biyu aka sallama. Dangane da batun koran rahama saboda tana TikTok kuwa shugaban hukumar ya bayyana cewa. Gaskiya ba mu da labarin komai game da TikTok ɗinta because wannan social life ɗinta mai yabu kowa mai tafiya ne into social life na yaro. dalilin kora shi ne wata hudu suka yi basu makaranta tun lokacin da aka mata rufe kuma ta yi filayen makwai ileta cewa saboda an yi mata rufe tun lokacin shi yasa ta wuce wata dabba makaranta. Kungiyoyin fafutukar kare haƙƙin mata dai sun nuna rashin jin daɗi da faruwar wannan lamari shugaban kungiyar kare haƙƙin mata ta rafa a jihar kebbi nasir idris ya ce abin ban haushi ne aikata abin da zai kai ga kori yarinya daga makaranta yarinya wadda ya kasance irin waɗannan karatun karatun ake so mata su yi yawa a cikin ayyukan asibiti sannan a same ta da irin wannan mummunan tabi'o'i da kuma har abin ya kai fage an kore ta daga makaranta a gaskiya wannan abin ya kamata iyaye mu ƙara sa ido mu ƙara bincika abin da 'ya'yanmu suke yi a makarantun ne wannan lamarin dai da ya faru da yawa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ganin cewa ya kamata ya kasance izina ga ɗalibai da ma iyayen ɗalibai muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gai da muhammad nasir shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Ba ku ishara wani yayin gida ya yi moton, tsawa ta tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙauna ku. wai yana da ɗaki nasa in yayi gado ya ƙare yayi mataral ya sanya kuma yayi katifa nasa ga rediyo ba canja ga ku kafet fa a ɗaki har da kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so a kudu ga Allah na ƙaunar ku. ku shi dai mai fa kuɗi can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa gai ku da ba ka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji ya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa ke kuma ikon nasa ko Allah haƙi iko shin malam in ka gane abun da ta bara ibaka to mara gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci karanku da Allah to ranar ka sha duka wala yana tikaka su maraya suna canje ne koko hakuri ban bashi bayan ko hakuri ban bashi sai dai ta zaga aido kan su maraya suna canje haba Allah ga bayanka albarkar manzan Allah haba Allah ke iko wani ga marasan ni tata ga haishal kuma tata ga galgo yanzu kuma sai shirinmu na gaba na Na kasa. kasa. Na kasa ba kasawa ba mm. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule muni Barma. A makon jiya shirin ya taɓo halin rayuwar da nakasassu ke ciki a arewacin Najeriya inda shugaban guragun jihar Jigawa ya koka kan yadda ba sa morar tallafin da gwamnatocin jihohi da ta tarayya ke baiwa al'umma da nufin takaita raɗaɗin da matakin cire tallafin man fetur ya haddasa. To a yau mun nufi garin tema da ke ƙasar Ghana inda wata matashiyar zabiya mai tawaya a hannu ta rungumi sana'o'in hannu irin abin da 'yan magana ke kira sana'a goma maganin mai gasa. Zan bar ku da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako don jin yadda hirarsu ta kaya da bakuwar shirin. Hafsatu Musa Abdullahi yar gata wanda aka fi sani da yar gata sarauniya wage sarakuna. Shekaruna ashirin da biyar da haifuwa kuma iyaye na mazaunan ƙasar Saudi Arabia ne a wajen muka girma tare da 'yan uwana a can na yi karatu na koyi wasu dabarun ayyukan hannu sanadiyar samun larura ta kuma hatsarin mota ne da muka yi da babana da sauran jama'a da ke tare da mu a mota dukansu Allah ya sosuwa ne kuma hannuna ɗaya kamar yadda kake gani da sauran raunuka daga fuskata kamar yadda kake gani kuma jinsin iyaye na hausa fulani da kuma larabawa da wayanci kuka yi wani hatsari kwarai da gaske shekaru na tara a duniya lokacin da abin ya faru wannan bai sa kin ja da baya ga abubuwan da kike da burin yi a rayuwa ba kafin accident din ya same mu mahaifinmu yana da rufin asiri gwargwadon hali yana kula da mu yadda ya kamata to babu tunanin neman in iya aiki ko in nemi aiki ni ganin ba abin da muka nema muka rasa to amma duk da haka wani lokacin masu aiki sukan yi mana aiki haka ni kuma sai in dan tashi shiga ciki muna yi tare so ina son dai aiki tun farko gaskiya daga bayan kuma wannan laro larura ta faru da ni ga kuma maraici sannan ga karayan arziki sai na jajirce wajen nema wa kaina mafita domin ni ce babba a ɗakin mu na yara ne kanana lokacin batun makaranta fa na yi a hidayatul aulad a jidda saudi arabia sannan na yi sanawiya fasul salis a rabiatul madarasa ta riyadh saudi arabia daga nan na tsaya kuma a cikin abubuwan da na karanta na karanta hayatin zaujiya tarbiyyatul iyal tahmila wal wulada da kuma sauran abin da yake na ma'amalar rayuwa bainan nas wa bainal haywanat saboda eh, zama da mutane gwargwadon hali. Yaushe kika dawo Ghana? Eh duka dai dawo mu daga Saudiya ne da yan uwana shekaru hudu kenan kwarai da gaske. Alhamdulillah da yake mijina mai karamin karfi ne direba ne. Sau bai hana ni sana'o'i na ba domin da haka nake taimaka ƙanni na marayu da kuma wasu bukatu nawa. Alhamdulillah. Na san ki da waka. Ya aka yi kika fara waka kuma baya ga waka kina yin wasu sana'o'i kuma kwarai da gaske an san a da waƙoƙi amma an fi sani na da waƙoƙin sarakai da kuma na siyasa kuma ina da ayyukan hannu kwarai da gaske kuma cikin ayyukan da aka fi sani na da su shine na farko gwaggwaro wanda ake cewa gele a nan kasar ghana da kuma a kayan fulani da nake dinkawa duka da hannu ɗaya kuma ina turaren wuta sannan ina da wani magani na musamman na rage kiba da rage tumbi to masu raro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. yanzu a madadin bakuwar shirin na ƙasa aisha yar gata zabiya kuma mai dizayin a garin tema ƙasar ghana da wakilin muryar amurka a accra idris abdullah bako ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya gai da Malam Sule. Yanzu kuma lokacin da ruwan Abbas zai kama da sharhin jaridan Ghana. jaridar daily graphic da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine kotun koli ta yi kuskure a na jeti question justice atukuba ne ya faɗi haka kuma jaridar daily graphic ta rawaito tsohon alkali na kotun koli justice william atukuba ya yi suka ga shari'an kotun koli wadda ya shafi zaɓar da aka yi wa james jeti question a matsayin mamban majalisar dokoki na asinov a shekara ta 2020 da yake gabatar da wani lakca yau justice atuguba ya nuna cewar doka mai lamba 99 na kundin tsarin mulki na 1992 ta ware zance ko kuma da shari'a na zaben na mamban majalisoci zuwa ga babban kotun kasa inda za a iya zuwa kotun ɗaukaka ƙara domin ɗaukaka ƙara akan haka kotun koli ta yi kuskure babba wurin ɗaukar mata mataki da ta ɗauka. ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito shari'an hasarar kuɗi gana CD miliyan 217 na koko Board. Dr. Upuni na kalubalantar kotu akan ra'ayinta na ɗaukan ko kuma da cigaba da shari'an. Jaridar ta ce tsohon babban jami'in zartarwa na gana koko Board Dr. Stephen Kwamina Upuni ya ɗaukaka ƙara game da ra'ayin babban kotun akara wurin ɗaukan ko kuma da cigaba da shari'an na hasarar kuɗin nan da aka ambata di miliyan 217 na takin zamani a cikin wannan shirya a ranar 25 ga watan yuli jasa waje tando wadda shine sabon alkali na wannan shiri'an inda dr apuni da mr saidu agongo managing director agriculture ghana limited ke fuskantar caje-cajen sata da kuma karya dokoki ya nuna cewa an bincike su kuma aka gamsu dangane daga baki ɗayan tarihi ko kuma dai rekodar da ke akwai na wannan shari'a sai dai Mr. Samuel Kuju lauya na Dr. Opuri ya kalubalance ra'ayin Justice Standard na ainihin kotun ɗaukar ƙara inda ya nuna ra'ayin cewar ra'ayin nasa na ci gaba da shari'an ya kauce wa hanya sai kuma jaridar Herald da ta ruwaito wannan labarin Legon babban tambari ne na duniya Nigeria. vice chancellor na jami'ar ghana ke fadawa shugaba a haka jaridar ta ce vice chancellor dan jami'an ghana na professor nana abba afia amfofo farkon lokaci ta mai da martani ga ra'ayin nana da danko ado na take sawa jami'ar legon suna na jb dankwa da take magana a cikin wata hira da aka yi da ita ta nuna cewar duk waɗanda sun ka bayar da gidan ma wurin kafa wannan jami'a an bayyana da sunansu ko kuma da dai karrama su yadda ya kamata abin da nana akufa ado ke bukata shine sake sunan jami'an a sa masa sunan jebi dankwa wannan kuwa kamar yadda ta ce wani abin da za a yi babban muhawara ne a kansa da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanin lamuktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaidar Allah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. Tosar filu a takaice an zaɓi ɗan majalisar wakilan Amurka Mike Johnson a matsayin kakakin majalisar Amurka a jiya Laraba. Wanda hakan ya kawo ƙarshen yunkurin 'yan majalisar na tsawon kwanaki 22 na ganin an cike ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin Amurka yanzu shine na biyu cikin jerin mutanen da za su iya mulkin ƙasar. duk 'yan democrat da ke majalisar wakilai 209 sun zaɓi shugaban marasa rinjaye hakim jeffries an bayyana cewa mutumin da aka alakanta shi da kisar mutane a maine mai ba da horo ne akan bindigogi wanda sojoji suka ba shi horo sannan an kwantar da shi a asibitin masu taɓin hankali ba da jimawa ba a bisa sanarwar da aka wallafa a mujallar 'yan sanda shugaban amurka joe biden a jiya laraba ya fito ya yi furici akan harin ramuwar gayyar da isra'ila take kai wa falasdinawa a yammacin gabar tekun jordan biyo bayan harin bazatar da hamas ta kai isra'ila sannan ya ce zai jaddada manufarsa ta tabbatar da cewa an cimma manufar kafa kasashe biyu domin magance rikicin da aka yi gwamman shekaru ana yi tsakanin isra'ila da Falasdini. duk da cewa ana ci gaba da gwabza fada tsakanin isra'ila da mayakan hamas a zirin gaza shugaba biden ya ayyana goyon bayan amurka kan wata bukata mai kamar wuya wato bukatar nan da amurka ta daɗe tana fatan a cimma ta kafa ƙasar isra'ila da ƙasar falastino mai cin gashin kansa a jiya laraba jami'an yankin harsan a ukraine sun ce wani harin sama da rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin barislav tare da kashe mutum ɗaya. sojojin saman ukraine sun ce makaman kariyar hare-haren sama sun kakkaɓo wasu jirage mara matuƙa sha ɗaya da rasha ta karbo cikin dare gwamnan jihar california gavin newsom ya gana da shugaban china xi jinping a ranar laraba a beijing wanda hakan ke ba da kwarin gwiwar cewa china da amurka za su iya aiki tare gabanin taron apec da za a yi a watan gobe a san francisco masu sauraro a nan mun ƙarshen shirin namun na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za mai zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na hausa da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin aisha ma'azirta na gabatarwa sai salama abu wanda ya ba da umarni da ma mu na yau ni sarfin hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum